Kamar kullum yau ma muna ɗauke da labarai akan abin da ya shafi siyasar jihar Kano da ma sauran jihohi na Najeriya baki ɗaya. To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan kanin su. ‘Yan Hisba sun yi wa Sunusi Lamido Sunusi mu baya a wannan jiha ta Kano a matsayinsa na sabon sarkin da gwamnan jihar Kano ya naɗa. Rarara ya tona asirin abba gida-gida. Babbar magana Aminu Ado Bayero zai yi hawan sallah a cikin jihar Kano. Haka zalika 'yan jaridar jihar Kano sun yi wa gwamnatin jihar Kano buri. Atiku Abubakar kuwa na jam'iyyar PDP mai neman shugabancin kasa ya jajanta wa Bola Ahmad Tinubu a dangane da zamewar da yana neman faduwa. So kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan ku fara biyo mu da subscribers haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa. AMD TV Hausa wanda yakan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran masu mu na yau da kullum. ‘Yan Hizba sun yi wa Sunusi Lamido Sunusi mu baya a wannan jiha ta Kano tun bayan rantsar da shi ɗin da aka yi wanda ba a hango hakan ba a matsayin sa na sarkin jihar Kano. alai hakikanin gaskiya na sani kun sani an san irin dambarwar da aka kwashe kafin ya kai ga kawo ga Sunusin ya zama cancantaccen sarki a cikin jihar Kano. yanayin yadda ya fara samun kalubale a cikin jihar kano ta bangaren sarakunan da aka tuɓe wanda ya kai ya kawo hadda na tsakiyar jihar kano amina ado wanda amina adan ya nuna cewar shi sam-sam-sam wannan hukunci bai yarda da shi ba waɗansu sun bi ɓangaren amina ado waɗansu kuma sun bi ɓangaren sarki sunusi lamido sunusi wanda gwamnan jihar kanon ya naɗa a yanzu haka yayin da su ma 'yan hisba suka yi baya ga shi kansa sabon sarkin jihar kano wato dai a sunusu lamido sunusi wanda kuma suka nuna goyon bayan su 100 bisa 100 a dangane da tafiyar sarautar tasa a cikin jihar kano wannan kenan haka zalika rarara muna dauke da bayanin yanayin yadda ya gwangwaje siyasar jihar kano din da kuma shi kansa gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf Rarara ya fara tune-tune a dangane da abin da ya shafi injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma siyasarsa ta yadda aka bada a tireloli na abinci kimanin guda 90 wanda ya kalubalanci gwamnatin Abba da cewa har yanzu bai fito ya bayyana irin wannan a babban taimako da aka bawa talakawan jihar Kano ba kuma har yanzu bai fara raba wannan abinci ba yayin da ya rasa gane a ina ne inda gizo yake sakar. sai dai ya bayyana cewa yana ganin cewa injiniya abba kabir yusuf yana da wani ra'ayi nashi na karan kansa ne wajen ganin cewa bai raba abincin ba watakila yana da kudurin da zai siyo shi ma ya kara da nashi ma'ana dai ya karo ko da tirelolin guda casa'in ne idan yi hakan to lalle babu shakka hakan zai zama alkhairi ga talakawan jihar kano duba da yanayin yadda ya san cewa wannan abinci ya yi wa iyalin abba kabir yusuf yawa idan ya ce zai ɗauke shi ya je ya bawa iyalinsa ne to lalle babu shakka bai san ranar da zai ƙare ba akan hakan yake ganin akwai tanajin da injiniya abba kabir yusuf yi wa jama'ar kano shi yasa har yanzu bai raba wannan abinci ba yayin da ɗan jarida ya tambayi dauda ka huta rara akan cewa yana da kyau ka sanar da mu cewa ta yaya za mu gane wannan abinci gaskiya ne an ba da shi ko ba a ba da shi ba kana neman haɗa shi kan kansa gwamnan jihar kanan da kuma al'ummar jihar kanan ne wanda rarara ka da bakinsa sai bayyana wa duniya cewa ai shi gwamnan jihar kano ba zai fito ya musa ba kuma ya san ba zai mai karya don wata riba tashi ta kansa ba haka zalika al'ummar jihar kano sun san ya kai ya samu masaniya akan wannan al'amari akan hakan babu mai kokwanto a dangane da maganar da shi dauda kahutu raren ya faɗa inda ya bayyana wa 'yan jarida kuma ya kara da cewa idan dai har arba Kabiru yusuf ya kara siyo waɗannan abinciccika ya raba to lalle babu shakka kimanin mutum dubu kaza ne za su fita daga cikin irin matsi da kuma yanayin yunwa na dan wani lokaci duba da ba abincin da zai kare talauci aka bayar ba amma dai zai sassauta wa mutane raɗaɗi bai san abba yana da kudirin ko sai da sallah zai raba wannan abinci ma'ana dai ko ɗaya da sallah ko kuma dai bai sani ba amma dai lalle wannan abinci akwai shi yana roƙon gwamnatin kano ta fito ta bayyana wa talakawa inda aka yi da abincin ko kuma ana sa ran za a raba musu ƙari ake nema wannan shine bayanin dauda kahutu rara yayin da waɗansu mutanen suka yi murna a dangane da abin da dauda kahutu raran ya bayyana akan gwamnatin kano yayin da waɗansu kuma suke ganin kawai rarara ya faɗi son zuciyarsa ne akan abin da ya shafi jihar kano to wannan dai kalubale ne ga gwamnatin kanan ta fito da abinci ko kuma dai ta gaya mutane dauda ka hutu rara ƙarya yake wannan shine a bangare ɗaya kuwa mun ji maganganun aminu ado ta yanayin yadda yake bayyana sanarwar cewa lalle babu shakka yana nan kuma da ƙudurin ganin cewa zai yi hawa a cikin jihar kano yayin da aka bayyana wata takarda wacce ta fito daga shi kansa hannun aminu ado ɗin wanda aka buga aka rabawa dukkanin daga ta yi waɗanda suke wajen kano wanda ya bayyana sakon gaisuwarsa haka zalika da fatan alkhairi mai yawa haka zalika da sakon gayyata a dangane da hawan babbar sallah da ake gudanarwa da shekara wannan karan ma ya bayyana cewa yana nan da ƙudurin hakan kuma babu gudu babu ja da baya duk waɗansu waɗanda suka yi baya a gare shi kuma suka tabbatar da cewa zai share masu kukansu to su fito kwansu da karkwatarsu wajen ganin cewa an yi wannan hawa kamar yadda aka saba yayin da wannan takarda ta fito al'ummar gari sun fara ganin cewa amina ado kamar ya samu matsala duba da yadda aka tabbatar da cewa shi cirarren sarki ne a jihar kano sai dai har yanzu ya ki yadda da wannan cirewar da aka yi mai wanda har yanzu yake bayyana irin kudirin da yake cikin zuciyarsa na ganin cewa ya ci gaba da mulki a cikin jihar kano ma'ana dai a matsayinsa na sarkin kano wanda kuma waɗansu mutanen suke ganin cewa kamar wannan al'amari ba mai yiwuwa ba ne samsam ƙudurin nasa ba karɓaɓɓe ba ne kazalika magoya bayan nasa ba mahaukata ba ne da za su fito su ce za su yi wannan hawa wajen ganin cewa sun ƙalubalanci sabon sarkin da aka naɗa a cikin jihar kanan ma'ana dai sunusi lamido sunusi Lalle babu shakka tana ƙasa tana dabo duba da yanayin yadda muka san cewa in wani bai mu baya a ga Aminu Adam ba wani zai yi. Sai dai za mu zira ido mu ga yaya za ta zo. yaya wannan hawa zai kasance duba da yanayin yadda sunusi shi ma ya alkawarin yin hawan a cikin jihar kano kuma da gudanar da sallar idin a cikin jihar kano kaga kenan yanzu a cikin jihar kano sarki biyu ne ga sunusi lami da sunusi ga kuma shi kan sami martaba aminu ado tubabban sarkin wanda gwamna ya tuɓe a cikin jihar kano sai dai bai ɗau wannan kaddara ba bai yarda da haka ba yayin da ya bayyana wa magoya bayansa da su fito lallai babu shakka kwansu da farko ta sufa a zo a gudanar da wannan hawa ranar sallah kenan To wannan shine a bangaren Aminu Ado din irin abin da ya bayyana wa magoya bayan su kuma ya tura musu da takardu wanda ya tabbatar da cewa rubutunsa ne. Kuma yana yi wa gwamnati fatan alkhairi a dangane da irin kudurorinta na yau da kullum. Sai dai kuma a ta nan bangaren 'yan jarida ne suka yi wa gwamnatin jihar Kano din bore duba da yanayin yadda suka bayyana wasu manufofi nasu da kuma kudurori nasu da gwamnatin jihar Kano ta gagara cika musu. aka kuma ɗauke su ba komai ba fi ma'ana dai suna ganin cewa an bar su a bayan baya wanda suke ganin cewa an yi tashin goron zabo an bar su a lokacin da suke ganin cewa yana da kyau a tafi da su a wannan gwamnati 'yan jarida dai sun bayyana yanayin yadda gwamnatin jihar kano bata damu da su ba yanayin yadda suka fifita 'yan social media a dangane da yanayin yadda suke bayyana masu labarai wanda suka yadda 'yan jaridar na asali wanda kuma tun farko gwamnati da su take tunƙaho take alfahari a kowace bangaren tafiya ta siyasa sai dai fa a gwamnatin injiniya abba kabir yusuf sansan ba ta duba irin halin da 'yan jaridan suke ciki wanda an ce an ma manta da su ɗaya daga cikin 'yan jaridan ya bayyana yanayin yadda gwamnatin jihar kano take nuna halin ko in kula ta yi da irin abubuwa da suka shafe su. yayin da ya bayyana cewa a ciki har da yanayin yadda mutane za su kalli inda 'yan jarida ba su da wani taka gani a cikin wannan gwamnati ta injiniya abba kabir yusuf yayin da ya kara da cewa idan da a ce ana tare da wannan gwamnati to da fa daga lokacin da aka ce an yi wannan rigingimu na kotu kawo yanzu da aka samu aka samu nasarar kafa wannan gwamnati ta jam'iyyar nnpp din a jihar kano karkashin jagorancin gwamna injiniya abba kabir yusuf tofi babu shakka da tuni da lalle za a ga 'yan jarida su ma suna taka rawar gani sai dai rashin bawa 'yan jaridan kwarin gwiwa ne ya sa har yanzu 'yan jaridan ba su fito sun ci gaba da ayyukansu na jarida kamar yadda suka saba a lokacin tsohuwar gwamnati ba yayin da yanzu haka suka bayyana aboransu da kuma ganin cewa tunda an fifita social media ma'ana dai yan jaridan social media irin su tiktok instagram da su facebook da su twitter masu rubuce-rubuce na karya da na gaskiya to lalle fa babu shakka su ma sun tafi wajen ganin cewa sun daina taimakawa wannan gwamnati ta injiniya abba kabir yusuf idan abba kabir yusuf ya fito ya nuna yana sha'awar ya tafi da su to zai ƙara neman su haka zalika za a yi zaman tattaunawa tsakanin su da gwamnatin injiniya abba kabir yusuf din akan manufofinsu akan wannan gwamnati da kuma ƙudurorinsu su An an duba an tama musu a dangane da tafi da aikin su to falle babu shakka za su ci gaba da tafi da aikin idan kuma har ba a tama musu ba to falle babu shakka su ma za su ajiye wannan kuduri na taimakawa wannan gwamnati a bangaren su na 'yan jarida za su iya ɗaukar labarai kala-kala su buga ba wai sai lalle labarin siyasa wanda ya shafi jihar kanan ba akan hakan 'yan jarida yanzu haka suka yi bore duba da yanayin yadda suka ga wannan gwamnati ba ta tasu sannan kuma atiku abubakar ya jajanta wa shi kansa a shugaban kasar najeriya bola ahmad tinubu akan yanayin yanda ya je zai faɗi lalle babu shakka wannan al'amari ya yi matukar ba mutane mamaki kuma ya ɗaga hankali su dai waɗansu sun ce siyasa ce ta jawo shi kansa atiku abubakar ɗin ya bayyana jajantawar a dangane da bola ahmad tinubu wanda mutane dama dama sun fara kalubalantar bola ahmad tinubu kan cewa bai da kwari tsoho ne shi kansa yana buƙatar a tallafa mai ballantana ya ɗau al'umma sama da miliyoyi ko in ce biliyoyi wanda ya ce zai dafa musu to lalle babu shakka shi yake buƙatar a dafa masa tun lokacin kakar neman sa wanda ya bayyana yanayin hakan lalle babu shakka a jikinsa to wannan karan kuwa ya je zai faɗi yayin da atiku abakar ya fito da irin nasa goron na jajanta mai wanda ya ce ina matuƙar jajantawa shugaban ƙasa bola ahmad tinubu a dangane da ɗan hatsarin da ya samu a lokacin da yake ƙoƙarin zagaya masu fatarol a ranar demokaradiyya ina fatan lafiyar salau wannan shine saƙon atiku abubakar lalle babu shakka wannan al'amari zai bada mamaki kuma zai bada citta don jin yadda atiku abubakar ɗin yake bayyana wannan ra'ayi Hakan dai yana zuwa ne bayan wasu 'yan mintuna bayan shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya fara hawa cikin motar inda ya yi tuntuɓe a ƙofar a benen shiga motar. Hakikanin gaskiya wannan al'amari ya yi matuƙar ɗaga mutane hankali. Wannan dai shi ne karo na farko da Tinubun ya halarci taron irin wanda aka rantsar da shi bayan rantsar da shi ɗin irin shagalin murnar da aka gudanar na zagayowar shekarar rantsar da shi ɗin. Tuni wannan labari dama da ya bayyana a cikin duniya mutane suka fara bayyana ra'ayoyinsu a shafukan sada zumunta inda labarin ya je wa atiku abubakar dan takarar jam'iyyar na pdp wato dai dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ta pdp yayin da shi kuma ya aika da goransa na ganin cewa har yanzu dai shugaban kasar da fatan yana lafiya kuma bai ji rauni ba a dangane da faduwar da ya je zai yi wannan al'amari mutane da dama sun bayyana su da siyasa waɗansu kuma sun bayyana cewa ai ba laifi ba ne don shi kansa atiku abubakar ɗin ya tambayi lafiyar a shugaban ƙasar wanda dai kaga kenan akwai babban zumunci a tsakanin su to dama siyasa an ce rigar yanci kowa zai iya saka ta ba tare da fahimtar wane ne ba to wannan kenan dai wannan su ne labaran da muke ɗauke da su a yau a dangane da abin da ya shafi siyasar ƙasa da kuma irin abubuwan da ake ƙalubalanta a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Masu mu ne da kullum muna jin ra'ayoyinku a wannan tasha ta mai albarka MDTV a Hausa. Ku ci gaba da yi mana comment da liking, wanda yakan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kamuku labaran.